بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da takwas yayin da daidai da ashirin da tara ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na masjidul imam bukhari da ke nan ainihin wato abdullahi dan fodiyo a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu a daidai wannan lokacin da muke gabatar da tafsirin alkur'ani ina roƙon allah madaukakin sarki kada allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musiba a kanmu jiya mun tsaya aya ta talatin da ɗaya yau za mu tashi da ainihin wato aya ta talatin da biyu شين ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسأل الله من فضله إن الله كان لكل شيء عليما الله تعالى يقول ولا تتمنوا kada ku yi burin ma abin nan da za ku Allah ya fi da yi da shi ba a da ku sashen ku ala ba a yin akan sashi yanzu jari tsibir. mada suna da nasu rabon mimma kasabu da abin da suka aikata na jihari. walin nisa'i mata suna da nasu rabo su ma nasibin suna da nasu rabo ma kasabna na abin da suka yi na da'a ga mazajensu da tsare farjojinsu na rashin yin zina Allah ta'ala yake walin nisa'i nasibun min maktasabna was'alullah kowa ya roki Allah min fadlihi daga falalarsa inna Allah lallai shi Allah kana ya kasance da kulli shay'in kowane irin abu aliman masani malamai sun kawo sababin nuzul guda uku dangane da wannan aya ya tabbata الإمام الوالدي إياك وحكتين عينهم وأتو موسى أسباب النزول وكما الإمام الخطبي وكما الإمام الصوفي الكتاب التعذب المنصور في التفسير بالمعصوم يشي قال مجاهد الإمام مجاهد يا يشي قالت أم سلمة يا رسول الله أم سلمة تأتي يا رسول الله إن وإن الرجال يبزون ولا نبزون ماذا تفهم كتسي يعني amma mu ba ma yin yanki wala kun kuma da na milin mirasi kuma ga shi a wajen rabon gado idan an tashi akan ba su ninki biyu amma mu ba irin wannan rabon ake ba mu walau kunna rijalar da a ce mu ma mazaje ne ga zauna muna yin yaki kama ga zauna ma yadda muke suke yin yaki wa akadna min al-miras mithla ma akadna ina ma a ce mu ma a wajen gado ana ba mu irin abin da ake ba su sai Allah madaukakin sarki ya saukar da cewa wala ta zamanna ku daina burin ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'din للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله وسمع لم يسكتي لما جعل الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث yayin da Allah madaukakin sarki a ayar baya ya sanya cewa namiji yana da kasan mata biyu a wajen rabon gado ƙalatin nisa sai taron mata suka ce na hannu a haku wa aka wata gidan ziyarar da rijali ne muka fi cancanta mu muka fi buƙatuwa wajen ƙari idan za a raba gado a ba mu sama da na mazan a domin mu masu rauni ne وهم أقوى وأقدر على طلب المعاشي سوني مبيا قلبي سوني مبيا فيك وجن نمن يستغى أي رايو وجن كيك ومود دوينيا تتجبه سوى نمو sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wala ta tamannu ma fasala Allah bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibun mimma kasab wa lin nisa'i nasibun mimma kasabna magana ta shine annahu lamma nazala للذكر مثل حد الأنثيين قال الرجال سيم وصدق سكم مدعي سكتي إنا لنرجو للي ممنا فاتر أن نفضل على النساء في حسناتنا إذا أنت لا جرى الله سبحانه وتعالى يفيد كامل سوى التارن كتاون أيك إذا ما كما فضلنا عليهن في الميراث كما يتألى يفيد كامل أكن سوما أوجن قالوا تندقنا الدنيا wa qala an-nisa'u mata ma sai suka ce inna lanardu an yakuna al-wizru alaina nisfu ma ala rijal mu ma muna so idan an je lahira kamar yadda a wajen rabon gado akan ɗauko rabi a bamu namiji a bashi ninki biyu to kamata yan je lahira namiji a ninka ma zunubi ninki biyu mu kuma mana da rai haka ya kamata sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da cewa wala tatamannu ma fassara Allah bihi ba'dakum ala alaba wannan ita ce magana da al-Imam Qatada da kuma ainihin wato Sibbi shi kuma at-tamanni dama shine at-tashabi wa shi shine ainihin wato kwaɗayi fi usul shi wajen kana so ka kai zuwa ga ainihin wato abu ko dai ya zama so abin da kake so ka kai zuwa gare shi ta hanyar kuli ko ba zai yi ba kwata-kwata ko kuma zai yi amma za ka sha muguwar bakar wahala kafin yi yanzu mutumin da ya riga ya zama tsoho yana din ya dawo matashi kaga wannan yana burin abin da har gaba da abada bai taɓa yi ba shi sa ake cewa wato wannan shine ainihin wato a tamanni shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa sahabbai wala kad kuntum tamannawna al-mauta min qabla an tasawwu faƙad ra'aytumuhu wa antum tanzu suna burin Allah ya kawo yaki su haɗu da mutuwa Allah ya ce kun ganta a kiri da mutuwa ya tabbata al-Imam Sufi ya kawo a cikin tafsir Jalalain yake cewa lirrijali nasibun مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا دم هكا يجي cewa من جهة الدنيا أو الدين wannan ya shafi bangare na duniya ko na addini li'alla yu'addi ila at-tahasud wa at-tabahud saboda ba a su wannan ya kai zuwa ga hasara da da kiyayya ga juna shi yasa Allah ya hana yace wala da tamannu wa fasalallahu bihi ba'dakum ala ba'd sashi ya daina burin abinda Allah ya ba wa ni sai na samu irin wannan ainihin wato abin wannan idan abu ne wanda yake babi ne na duniya to ya kai mutane zuwa ga da kuma hasara da ainihin wato juna yake cewa awalam ya alam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni ko kuma qala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa akan ainihin wato qaruna lokacin da aka zo aka yi masa ainihin wato wa'azi Allah ya ce inna qaruna kana min qawmi Musa fa baza alayhi ba har Allah ya ji inda yake cewa qala inna ma utituhu ala ilmin indi shi karuna da aka zo aka man nasiha cewa wannan dukiyar ta shi ya amfani da ita ne gidan lahira sai ya ce to ai wannan dukiyar da ake ganin cancantar ilimin sa ne yasa ya samu shi yasa ya samu shi yasa Allah ya ce awalam ya alam anna Allah qad akhlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a shin shi karuna bai ganin Allah ya halakar da wanda suke gaban shi wanda suka fi shi ƙarfi kuma suka fi shi tarin tudun kuɗi wala yi su al'an zuru bihin mulmudin mu don haka an taɓa yin wanda suka fi ƙaru ƙarfin kuɗi amma da suka ja da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya karya su Allah ya ce fakara da ala ƙaumihi fi zinati ya fito cikin mutanensa da wata irin kwalliya da wata irin ƙawa qalan ladina yuridun alhayat ad-dunya akwai wannan su kuma kullum banda shiri da kintsi da tanadi akan wannan duniya ba abin da take idan wani yana zaune a bakin titi ya ga wata mota ta wuce kamar tana breakfast da tani sai shi ji hannu ya ce sun yi zuwan zomo duniya wato sun zo da gudu kuma za su komawa da gudu me yake kawo wannan ne a tamanni abinda Allah ya ba wani nima in ɗauka cewa dole sai na samu irin wannan wannan at din shi ya kai mutane yanzu kake ganin kowa ya tashi yana neman duniya ta hanyar da Allah ya yarda a neme ta da hanyar da Allah bai yarda a neme ta to shi yasa lokacin da karu ne ya fito Allah sai ya ce fa kharaja ala qaumihi fi dinati قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون wanda su kawai ita suka saka gaba suka ce kai ina ma a ce an ba mu irin kwatankwacin abin da aka ba ƙaruna innahu la zu habbun azim wannan an ba shi wani irin rabo wai rabon ma mai girma ne amma wa qala alladina utul ilma wayanda aka ba su ilimi mai amfani kullum muna faɗa mana cewa ilimi mai amfani kana gane mai shi da abu guda hudu zai koya maka jin tsoron Allah ya koya maka imani da Allah ya koya masa takawa sannan ya koya masa ya zama yana da gaskiya duk ilimin da yake da amfani sai ya koya wa mai shi jin tsoron Allah ya koya masa imani da rashin imani ya zama yana da gaskiya gaskiya ce za ta sa ba zai yawa Allah da annabi karya ba sannan ya zama yana da amana ko ran shi zai fita ba zai taba yadda ya ha'inci al'ummar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora ta amana a hannun shi ba idan ilimi ba shi da amfani sai ya koya mai sha abu guda hudu sai ya koya masa a takabbur girman kai ɗaya nan na biyu sai ya koya masa alhasad hasada na uku sai ya koya masa alhirsu kwaɗayi sannan na hudu sai ya koya masa alkabir sai ka ga mutum gashi da riga ta karatu kuma makarici ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare da aka suka ce musu wailakum kaitanku ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر sakamakon da mutum zai samu a gurin Allah ba ya fi amma ba wanda zai iya haduwa da wancan sakamakon sai idan mutum ya yi haƙuri da zirin wannan karatun ba a haƙuri ba a ba za a yi zuwa karatun nan ba ya yi haƙuri Allah ya ce fakasaf na bihi wa bidari bil'a maka kitse karuna shi da gidajen da ya mallaka da dukiyarsa fa ma da lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasir bai daga cikin babu wata jama'a da sai ta kawo masa agaji ko ta kawo masa taimako a lokacin da Allah ya turo masa bala'i wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi wa'inda suka waye gari da suna burin ina ma Allah ya ba su matsayi irin na karuna da yake Allah ya taimake su an samu malamai wanda za su yi musu irshadi su nuna musu ga abin da ya kamata ga abin da bai kamata ba shi ya sa sanda suka tashi suke ta kaza kaza kaza kaza sai suke ce musu a'a ba daidai ba to babban matsala kuma shine a ce a samu mutane su sanya riga ta addini kuma ba addini a gabansu ba sun sanya rigar ne don su ga uwa da ita don neman duniya wannan ba karamin bala'i ba ne ba karamin masifa ba ne cikin al'umma domin duk lokacin da al'umma ta su za ta fada halaka wanda ya kamata su jagorance ta wajen kautar da ita wajen kada ta fada halakar su ne malamai kamar yadda Allah ya ce wa qala allazina utul ilma wayanda aka ba su ilimi sai suka ce to me yasa suka samu nasara lokacin da suke irshadi da waɗanda suke mai irshadi su mutanen sun fahimci yadda su suka tsanjima gurin sun taɓa duniyar gaba su kuma malaman ba haka suke ba shi yasa lokacin da bala'i ya zo aka kitse ƙaro da dukiyarsa sai Allah ya ce fa asbaha alladhina wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amr wayanda da suka waye gari suna burin ina ma Allah ya ba su matsayi irin na karuna يقولون سنة سوى ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر كاي الله بك ga abin da ya faru a shi al'amarin haka yake Allah yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama laula an manna Allah alaina da kasafa bina ba dan Allah ya mana baiwa ba ta hanyar waɗannan malaman sun tashi sun yi irzali irin bala'in da ya samu waɗancan mutanen da za a haɗa wai fa annahu la yuflihul kafir wannan yana daga cikin matsala na abin da wani Allah subhanahu wa ta'ala ya masa na matsayi ka samu kanka cewa dole sai ka zo kai ma ka kai wannan matsayin kuma a nemi ma wannan matsayin ta hanyar da bai dace ba kamar yadda muke ainihin wasu gani amma ni shi yasa abin da zai faru a kan salati kenan idan ana tafiya Allah ya faɗa ya ce yau mai kulul munafiqun wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna nastabit min nurikum ana kan talaki ilar ji uwara a kun falta mai sun nura haka za su yi musu ko koma duniya ku je ku nemo haskiya duk wanda ka gan da haske a kan talaki to ba a nan duniya ya nema ba a can ya nema an ba a can kiyama ya nema ba a nan duniya ya nema sai ma sai ka nema ka tabbata da yasa gambo mawaki yake cewa kwatte lahira ya kuna to da kan kara ne yake ko kuwa duk wanda kaga ya je lahira ya kone to dama daga nan ya bi kan karan sai ta bane ba a san ya haɗu da kan karan ba to shi yasa Allah madaukakin sarki yace yunadu lahu za su dinga kiran za su yi musu alam na kuma a kun wai da duniya ba a tare ne za su yi kalu bala'i ana tare amma walakin na kumfatantum a mafusaku wata rabbastu sai da kun fiti da kau kuka zauna kuna ta ja وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ولسبب ولسين na duniya ya ɓata muku lokaci mai rudu shi ɗan yanzu yau da kuma ya sa har suka rabu da Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin abin da ya sa Allah madaukakin sarki ya ce mai yahudawa sanda suka ce aljanna ta su ce su su kaɗai da su ba wanda zai shiga Allah ya ce kul in kana lakum darul akhirah in dai kun ce gidan lahira ne na ne ku kaɗai banda rabuwar wata mai babu wanda zai shiga Allah sai ce fataman nawul maut in kuntum sali ku yi burin ku mutu ga hanyar nan ku zo ku ce a biyan da kake da gata yanzu kana nan unguwar a zaune ka yi saka shiga aljanna haka ba sai ka mutu ba walau kana fi duniya ta dumu da ahliha da kana rasulullahi hayyun wa baqiya ولكنها تفنى ya نعيمها ويبقى wani والمعاصي كما هي dole ba ka da yadda za ka hanya tilo na ka koma ka je ka shiga gidan sai ka biyu ka da tsanin mutuwa to tun da suka ce aljanna ta kace su su kaɗai banda su babu wanda zai shiga Allah sai ya ce to fa tamannawul mauta to burin ku mutu in kuntum sadiqina in dai da gaske amma Allah sai ya ce wala yatamannawna abadan har abada kuma ba za su burin mutu ba saboda shi saboda abinda hannuwansu take gabatarwa na laifi shi yasa ba za su yi dinki ainihin wato wannan burin ba haka suka fara faɗa suka ce su waliyan Allah ne ويا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ألا ينفي ولا يتمنونه أبدا har abada ba za su yi burin ainihin wato mutuwa ba shi yasa har Allah ya ce amrul insani ma tamanna yanzu ta abin da dan adam yayi burin ya samu shi kenan kuma sai ya samu ai ba zai taɓa yiwa ba da haka kullu lillahi al-akhiratu wal ula la gara da farko ta riga ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan dai ya shiga cikin wadata tamannau kada ku yi burin ma fassara Allah bihi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya da sashen ku da shi akan ainihin wato sashi don haka wannan wala ta tamannau din wawan din isti'nafiya illa in kuma hanin Allah subhanahu wa ta'ala yake domin la harfin nafiya wa jazmin تتمنى كما فعل النيم مضارع مجزوم بداء النازل وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل ما اسم موصول النين ما أنا الذي مبني على السكون في محل نفي مفعول به لا جملة فضل الله فعل وفاعل إذا استلت الموصول لا محل لها من الإعراب sannan wal jimla ta tamannau jimla ce isti'nafiya la mahalla da amala fi'la wannan shine da haka zai zamanto bihi al-jar wal majrur ne muta'alliqun bi faddala sannan ba'adakum zai zamanto shine maf'ulun bihi na faddala ko mudafun wal kafu mudafun ilayhi ala aku jar ne ba'ad ismu majrurun ne bi ala dan haka ai ma faddala Allah ai ma faddala Allah bihi ahadan minkum fa a'tahu kada ku yi burin abin da Allah ya fifita sashen a kan tashi. ya ba wani ilimi ne ko dukiya ne ko matsayi ne ko iko ne ya tabbata a cikin littafin al muhim fi tafsir na abu abu hayyan muhammad bin yusuf bin ali bin yusuf ibn hayyan asiruddin al-andalusi wanda ya rasu hijira ta 740 da ainihin wato biyar yace wa zahirul ayati yadullu ala an-nahy zahirin wannan ayar yana nuni akan hani an yatamanna al-insanu da nafsihi mutum ya buri a akan kin shi ma abinda fuddila bihi alayhi ghayru aka fifita wani shi akan shi bal alayhi an yarda bima qasama Allah lahu wajibi ne akan kin kaina in yadda abin da Allah ya raba ya ba ni in rayu a kai shi kuma wallahi duk iyarka ba ka isa ba wallahi sai wani ya ji idan a gidan arziki ne wallahi sai wani ya shiga da ku in a gidan karatu ne sai wani ya yi ya shiga gaban dole mu yadda da wannan tsarin karatu amma ni in ɗauka na bi raguwar mutane ni kuma ba wanda ya bi ni kowa kan da yake da ni wannan akwai matsala a cikin sai ya ce wata manne zalika kuwa burin wannan shine an ya kula da hu da zalika da mufassal shine zaman zamanto kana burin irin abin da aka fifita wani a kan shi kai ma sai ka zo ka zama ainihin wato haka shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dora al'umma akan ma'auni guda daya yace a babin ni'imar duniya la tanzuru ila man huwa fawqakum ku daina kallon wanda yake sama da ku kullum ku dinga kallon na ƙasa da ku yanzu idan gari ya waye za ka fita ka je ka bige bigen ka amma lafiyar kalau kana da ɗan mashin ɗinka a daidai lokacin da kai mashin kake da shi kake hawa akwai wani shi ko mashin ɗin bai da kai da kake da mashin da shi da yake tattakawa ƙasa waye gaba da wani a daidai lokacin da shi kuma wanda yake tafiya a ƙasa yake tattakawa ya je harkokinsa ya dawo bai da mashin a daidai lokacin shi kuma wani yana asibiti a kwanci ko kudin magani ba da kai da kake fita ka je kai zagaye zagaye lafiyar ka lauka ko ka dawo gida da wanda yake kwanciya a asibiti bai da yadda zai waye yake gaba da amma idan kana kallon da wani kuma kina yin aji da muka yanzu yana da motoci sun kai talatin da takwas a unguwa ka zama gidajen ka kuma sha takwas a unguwa ka zama gidajen ka ta gane to kullum ganin za ka yi Allah ya wulakanta ka Allah bai maka komai ba shi yasa annabi ya ce ku daina kallon na sama da ku a babin ni'imar duniya ku dinga kallon na ƙasa da ku wannan shi zai sa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku ba za ta ainihin wato wulaƙanta ba ibn abbas da abba yace huwa an yi tamanna mala bayyi shine Allah ya ba wani dukiya ya zama to kana fatan sai ka samu kuma abun bakin ciki ma tamannin da mutane suke ba wai a wajen aikin addini ba yanzu wanda ya gina masallacin nan idan yanzu kana fatan ne Allah ya baka kuɗi idan kai aikin addini irin naki ko sama da naki a wannan tamanni ne da yake da kyau wani yana da ilimi yana karantar da mutane kana fatan Allah ya baka karatu don ka karantar da mutane sama da yadda yake karanta wannan tamanni ne da kyau to amma tamannin da mutane suke yanzu tamanni ne na wani yana yin karatu jiran nake nema su samu kuɗi sai na yi sama da abin da yake wajen babi na rayuwa ba babi na addini ba wannan yana shi yasa zamakari yake cewa nuhu alil hasali an hana mutane dangane da yin asala wa an tamanni ma faddala Allah bihi ba'd an ala ba'd an kuma hana mutane wajen abinda Allah ya fifita wasu akan wasu min al-jahi wal mali na matsayi da girma anna zalika tabdil ismatun min Allah ta'ala domin fifita wacce kaga an yi a rayuwa wane ya wani Allah ne tsara haka kuma babu wanda ya san da tsarin Allah dole tsarin na Allah subhanahu wa ta'ala sahiratun tana faruwa ne an hikimatin wa tasbirin wa ilmin bi ahwalil ba. dangane da hikima da yadda Allah yake zuciya da yadda ya san ainihin wato halin bayi وبما يسلك يسلك للمقسوم له من فصل في الرزق da abin da Allah ya san abin da zai dace da kowa wajen shimfiɗawa firriki a wajen arziki a alƙabali ko wajen ainihin wato dankewa wanda duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi da wanda ya hana shi Allah a gurin sa akwai hikimar bayarwa akwai hikimar hana sai kai ta dan gwari dan gwara an bashi abu ya raba da ya zo sai ya ba na farko sai ya tsallake sai ya zo sai ya ba na tsakiya sai ya ƙara tsallakewa sai ya je ya ba na ƙarshe da ya ƙara dawowa sai ya ƙara ma na tsakiya sai ya sake tsallake mutane sai ya zo sai ya ƙara ba na farko aka ce to kai dan wariya kai aka sai ce aka yi aka yana yi saboda ka Allah ne za ga ya ba wani ga wani ina bukata ba ba shi ba sannan wanda aka ba sai a ƙara dawa a ƙara mai a ƙara mai a ƙara mai da haka tunda haka yi Allah yana yin shi yasa shi ma zai haka to wannan yana da to shi yasa wato a ya tabbata a cikin kutubul hadith na Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Shawkani al-Yamani al-Imam al-Shawkani ya rasu hijira 1250 yace wa fihi annahu an an yatamanna al-insan a cikin wannan ayar fa akwai hali akan mutum ya buri ma faddala Allahu bihi ghayrahu min min an-nas alayhi abinda Allah ya fifita wani akan ka na cikin mutane fa inna zalika naw'un min adam ar-rida bil ismat domin yin wannan rashin yadda ne da abinda Allah subhanahu wata'ala ya raba التي قسمها الله بين عباده على wa إرادته وحكمته البالغة abinda Allah ya raba tsakanin bayan su wanda yake hukunta hikimarsa da kuma ainihin wato iradarsa yadda yake nufi wadda take kaiwa magura wafi da aidan yace a ciki sannan akan samu nau'in min al-hasadi al an idza sahibahu iradatu zawal dhikr ni'ma al-sayyid duk lokacin da kuma kokarin sina kuwa ne yasa ka tashi kana kokarin ni'imar da Allah ya masa sai ka so wanda ita to daga nan kuma hasara take shigowa ita kuma dama hasara mafi muni shine ko dai kana kokari ni'imar da Allah ya mawa wani shi ya rasa kai ka samu ko kuma a'a bari tun da dai abin ya zama ka ko a rasa ga baki dai kowa ya rasa wannan yana ciki Allah madaukakin sarki ya tsare mana da irin wajen nan biyu. Allah madaukakin sarki ya faɗa shedan a gaba lokacin da Allah ya ce masa la'anahu Allah Allah ya tsine masa wa qala shi kuma sai yace la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda wallahi sai na kamfata sai na bantara sai na zakkara sai na wabci Wannan, wanda ka farlanta musu lalle sai sun shiga wuta wala udil wala udillanna wala umanniyanna sai na fatar da su sai na dinga sa musu buri wala amuranna fa ayyatukunna azanan al'am ولآمرنهم فليغيرن خلق الله الله يأتي ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا سيأتي يعيدهم ويمنيه شيطان زي سوا متاني القولي كما يتقام سبولي كله أما الله يأتي وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا sannan Allah ya faɗa mana ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi Allah shi ya fifita sashi akan sashi a wajen arziki kuma ba a wajen arziki kaɗai ba a kowane irin abu ko annaba Allah cewa kirkar rusul faddalna ba a zafin alani wayancin manzanni ne na Allah amma mun dora wani yana saman wani kuma haka tsarin na Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara cewa sai ya tafi a kan haka shi yasa ya faɗa mana ya yace huwa allazi ta'alakum khalaqal ard Allah shi ya sanya mu a doron kasa wani ya dinga mayyana wani dama shine ma'anar khalifa to daga nan za ka fahimci haukar yan shi'a bayan da za a ce maka khalifa idan baka zo ka hau position din wanda yake gaba ba sako mutanen da basu shugabanci ba kuma a kasa haukar hayan da kalibobi kalibobi da haka yanzu a cikin ɗaliban malaman karkuma duk wanda bai hau kujerarsa ta tafsiri a sultan bello ba to ba za a kira shi a ce khalifan malam a sultan bello wurin tafsiri ba amma su duk da ba da kalifancin ba to har yanzu kuma kalibobi sun je sun tsara mutum goma sha biyu sun ci Allah subhanahu wa ta'ala ne ya tsara haka suke karya sannan suka ce yadda da shugaban su yana gaba da sallah da azumi da zakka da aikin hajji sannan kuma suka raba shika-shikan musulunci da musulmi da rukunan imani suka raba komai sannan suka zo cike da aƙidar cewa ba mutanen sun mafi annabawa daraja kuma Allah da ya lissafo annabawa a cikin suratul al'am da ya gama sai shi wa kullum fasalna alal alamin ba ka wancan yanzu ya faɗa ya ce ali bin abi talib ya fi annabawan Allah daraja kuma ya ce Allah ne tsara haka ya ce in ka kira muhammadu rasulullahi sallallahu ba wanda ya kai ya ce kuma Allah ne tsara haka to amma kuma bai faɗa mana inda Allah ya tsara hakan ba kuma ya ce ma wayan ka jawo shi ka fashe in ka jawo shi ka fashe su kuma mutane tun da suka gasu sun nisa da karatu har ma kambara ake yi ko menene salati cewa labbaika ya ali suna tawa mutumin kirki bawan Allah karya suna jingina masa abin da yake shi ya baranta da wannan to Allah shi ya sanya wasu na maye ma wasu position din da kake kai watakila da ba kai bane wani da aka dole ko kana so ko ba ka so a tsarin Allah za ka tafi wani ne yanzu gwamnan jihar nan da ba shi bane wani ya tafi wani ya so duk yadda ake so a tsarin da Allah ya tsara ko ya za sai ya tafi wani sai ya so shugaban kasa da ba shi bane wani ne ko to a tsarin da Allah ya ko ana so ko ba a so sai ya tafi sai wani ya zo huwa allazi ja'ala kum khala'ifal ardh Allah shi ya sanya ku a doron kasa wani yana maye wani sannan sai ya ce wa rafa ba'adakum fawqa ba'adin darajatin sannan ya daga wasu a wajen daraja ya ba su darajar da ta fita wasu da wanda aka ɗauka aka ba su darajar da ta fita wasu da na ƙasan Allah sai ce ya bulu wa kun fi ma a taku Allah ya yi haka ne don ya jarrabe ku cikin abin da ya babu shi ya sa sai ya ɗauki wasu sai ya tura wasu akan ainihin wato wasu inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim shi yasa lokacin da kafiran makka suka kalli annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce masa dan me yasa da Allah ya tashi aiko annabi aikowa ya san a makka ga walidu ibn mugira a tsaifa ga urwatu bin mas'ud as-sadafi shi walidu ibn mugira saboda tsabar tarin shirin kudin sa har sai da Allah ya ce zanni wa man salakatu wahida ka banne da wanda na halicce shi shi shi kadai a cikin ma'aikata ko na halicce shi ni kadai babu wanda ya kawo mun agabi lokacin da zan halicce shi waje an su lahu malan mamduda sannan na shimfiɗa masa dukiya wa bane na shuhuda ga manya-manyan 'ya'ya wa mafattu lahu tamhida da sai suka ce dan me yasa Allah da ya tashi zai aiko dan sako ai kowa ya sani ga wa'annan mutanen guda biyu ya Allah da ya tashi ya rasa wanda zai aiko sai maraya wanda baban shi bai mutu ya bar masa ko ba kuma a turo shi a ce shi za ta yi shi yasa wani malami ya faɗa ya ce dalar nasu sauran sai duka koyo ma ba'adi mutanen duniya kakaf sun san gaskiyar annabi tun ranar da Allah ya aiko shi ya ce amma walakin na hufin nasu da nasu musamman sai dai kowace a cikin mutane ba za ka rasa masu hasara da mutane ba shi yasa ya ce a hasilu mutu ya kai wanda kake wa annabi hasara kan mutu da bakin ciki inna aisha ka amsar rayuwarka tana cikin tashin hankali saboda fahabu wa fi duniya wa fi dini sanjiru ga shi ne shugaba a duniya kuma sai an je lahira ma za ka gane shugaba ne da gaske dan ranar da babu wanda ya isa ya damfara Allah ya yi masa magana shi kadai zai ce an yi taron da babu irin sa a duniya kuma in an yi taron an watsi ba za a ƙara yin irin sa ba ya je ya damfara Allah ya yi ma Allah magana kuma Allah ya saurare shi wannan suke ganin cewa bai isa ba to shi yasa da suka matsa Allah ya ce waɗannan mutanen وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم Allah sai ya ce abun a tambaye su ya fasi nuna rahmatar rabbika su suke raba rahmar ubangiji da suke cewa kaza kaza kaza kaza Allah sai ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu muke raba ta a tsakaninsu a wannan rayuwar duniya to shi yasa duk abin da ka ga Allah subhanahu wa ala ya mu wani dan adam shi a kankin kanshi ba shi da tasiri wurin yi kan kanshi wani abu wanda yake masa shi ne Allah daga lokacin da ka cikin ga ka dawo gefe ka ce kai baka yadda ba dan me wane ya zama kaza dan me to rigima ba ka bota ta da fadi ne maran da cin gaske ka ɗibo ta da fadi ne shi yasa Allah ya ce a kun ta tsakamuna rahmatar rabbika sai yace na hannu ka samna bai da hun malishe ta hun fil hayati duniya mu ne muke raba a rayuwar duniya da aka warfa ana a da hun ba a dai da ba bada sai muka ɗauki wani sai muka ɗora shi ya fi wani liyadda ka zaba a a nan sukuriya saboda wasu su tsirki wasu wanda za su yi masa aiki wanda za su yi wasu hidima ba kuma dan kai da ake wa aiki ba ba kuma dan wanda yake maka aiki ba ka fi daraja a gurin Allah a'a wannan kuma sai an tafi lahira inna akramakum illa Allah atqakum tana nan ke yasa Allah ya kira alkiyama yace da zafiya za ta daga darajar wasu mutane za ta yi kasa da wasu akwai wanda in zai zo taro sai an tattake guri a gafara a gafara ga gaba wannan ya zo sai an je lahira kuma ka ga babban a ta wallahi ko wanda zai zo gurin taro in zai bi dan agaji ya tare ke sai ina na za ta zare mai ido ana ganin bai isa ya an je lahira kuma ku ga babban ne a gurin Allah ya isa shi yasa Allah ya kira alkiyama yake mata kafi da tawqafiya to ba wai dan a'a kai da kai ne uba ba kana da mai aiki yana wanke maka mota yana maka kaza yadda ka bi shi a duniya a'a kar ka ɗauka haka ne ta yi wani yana kasa da kai a wannan rayuwar ta duniya kai kana sama da shi amma kuma matsayin ku a wurin Allah ba iri ke wani idan a dakar shi da Allah subhanahu wa ta'ala ta shi yasa Allah sai ya ce wa rafa'ana ba'adahum fawqa ba'adin darajatin liyattakhidha ba'aduhum ba'adan sukhriya amma wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'una wannan yana da da haka sai Allah ta'ala ya ce da rijalin nasibu mara suna da rabo mimma wato lirrijali nasibu maza suna da ainihin wato rabu shi yasa yayin da ya zamanto lamun dinnan harfu jarrin ne a rijali ismu majrurun ne billah da aka shigo jumla al-jar wal majrur zai zamanto fi mahalla rafin khabar muqaddam nasibu kuma zai zamanto shine mubtada'un mu'akkar duk lokacin da dama aka samu al-jar wal majrur shigo jumla ya tsayu to mafi yawanci za ka samu yana da wato da alaƙa da kafin da aka ainihin wasu shafi shi yasa ake kaddara shi cewa sabitun auka irin au mustaqim shi yasa ibn malik a cikin alfiya ce wa akbaru bi zarbi law bi harfi jar nawi na ma'anan ka'irin au mustaqim dan haka lirrijali nasibu an nasibu kuma shine alhazzu rabo kamar yadda can ayoyin gado a baya Allah madaukakin sarki yake cewa yusikum Allah fi auladikum lizzakari misl hazir unsayn to al-hazr kuma shine ainihin wato an-nasib da haka lirrijali nasibun wato bi sababi ma amilu min jihadi wa ghairi saboda abin da suka aikata na jihadi to suna da nasu rabon a wajen Allah domin yadda jihadi ya zama farilla akan namiji to ba irin wannan wajibin bane yake kan ainihin wato mata na nisa'i nasibun min maktasanna shine min qata azwajihinna mata su ma suna da nasu rabo na irin abin da suka aikata na yi wa mazajen su biyayya da kuma kare kwallon su daga zina nazarin qalat nazarin lamma qalat um muslima laita na kullu rijalan faja'atna ta sauka ne lokacin da ummu salma ta ce ina ma a ce mu mazaje ne mai jihadi wa kana lana misl adab rijal ya zaman to muna da irin ladar da maza suke samu a jihadi sai Allah ya ce lil rijal nasibun min maktasab wa lin nisa'i nasibun min maktasab su suna da irin abin Allah zai basu na matsayi da aiki da sakamako kuma kuna da irin naku ainihin shi a can cikin ali lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa rabbana ya inna na sami ina munadiyan mun ji wani mai kira yana kira shi ne annabi muhammad yunadi lil iman yana kira a zo a imani an aminu da rabbikum fa aman da haka al'ummar da ta fara imani a duniya kasaf ita ce sahabbai babu yadda za a yi ka zo ka rushe na imani sai na ka imani da sallata in je qur'ani na. wanda ya fara kira ya ce a imani shine annabi muhammad wanda suka fara yin imani ne? لا ربنا آمنا فكفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمر ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله سيدي فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيق أمل آمن منكم من ذكر أو أنثى لا الله يبارك في نمشي في دول يعيش يا سكنسو Allah ta'ala ba zai taɓa ainihin wato tozarta ainihin wato aikin sa ba ya tabbata a cikin ma'alimus tanzil fi tafsirul qur'an na ainihin wato tafsirul bagawi na muhi sunna abu muhammad al-husayn bin mas'ud al-bagawi wanda ya rasu hijira ta ɗari biyar da goma ya ce ma'ana annar rijala wani ta fil ajari fil akhirin sabawa da maza da mata a wajen sakamakon an da balagala duk da وذلك أن الحسنة تكون بأشر أمثالها saboda duk kyawun aiki akan nan kashi ya zama goma ne yadda fi har riga da wani tsawo a wannan matsayin idan an tafi lahira to da namiji da mace duk ba za a zo an tafi lahira ba za a auna aiki za a biya sakamako a ce to da kai namiji ne za a ba ashirin ita mace za a ba ta goma kamar da yara tana nan aiki yace wa in fuddila rijal fi dunya ala nisa'i ko da an fifita maza akan mata a nan duniya kuma za ka ji tafsirin da kuma dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya tafsirin a cikin ar-rijal qawwamuna ala nisa'i da haka Allah ya faɗa yace وما خلق الذكر والانثى في ان سعيكم shakka ايكم قوه daban-daban. فلن يأتي ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فصور فيه فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ومن ينادى sannan Allah ta'ala ya faɗa yake wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa duk wanda ya aikata aiki ne mai kyau mace ne shi ko namiji alhali yana da imani Allah ce za mu shigar da shi aljanna man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce wanda ya aikata aiki mai kyau mace ne shi ko namiji wallahi sai mun rayar da shi rayuwa mai kyau inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin littafin التفسير na ainihin wato ومفاتيح الغيب na abu abdullahi muhammad bin umar bin hassan bin hussein al-tamimi al-radi al-mulaqab bi fakar din ya rasu hijira ta 606 yace wa alam annahu yumkinu an yakuna al-murad ka sani zai iya kasancewa abinda ake nufi min hadhihi al-aya da wannan aya shine ma ya ta'allaqu bi ahwali ad-dunya abinda ya rasu da halin duniya wa an yakuna ma ya bi ahwali al-akhirah sannan ya kasance ya rataye da abin da ake nufi a lahira wa an ya kuna ma ya ta'allaka kuma sannan ya kasance duka yana da alaƙa da su guda biyu sai ya kawo fuskoki da dama akan wannan ainihin wato matsalar yace fuska ta farko ne. an ya kuna al-murad li kulli fariqin nasibun mimma tasaba min na'im dunya Kowane daga cikin mutane yana da abin da zai samu na sakamako na ni'imar duniya da haka bayan baki an yarda bi ma kasan Allah lahu ya kamata ya zama wajibi kowa ya tada abin da Allah ya raba ya bashi na rayuwar duniyar nan sannan kullu nasibin muqaddar min al-miras kowane rabo na gado alama hakama Allah bihi akan yadda Allah ya hukunta cewa ga yadda za fa wajaba an yarda bihi wa an tsaro al-isra ya wajaba mata su yadda da rabon da Allah ya yi na gado su ɗauka cewa babu zalunci a ciki domin yana daga cikin abin da turawan yamma suke yawo da shi cewa an cuci mata kuma za ku ga ana yawo da irin wannan tunanin a ƙasashen musulmi wajen ƙoƙarin a daidaita rabon gado tsakanin namiji dawa da mace har ma sai ka ga wai an kai motsa ɗin majalisa ana tattaunawa kuma ka ga wai musulmi mai amsa sunan musulmi shi yake kokarin wani an tattauna lallai a cikin wannan al'amarin ya kamata a dudduba ba wai yana ganin wannan al'amarin ya kamata a dudduba ba a yi sabis a yi garin bawo ya kamata a daidaita namiji da mace wajen rabin gado to duk mutumin da yake da imani inda imaninsa bai samu matsala ba to dole ya yadda da yadda Allah ya raba kuma yin hakan shi ne adalci sannan in yadda da wannan to alama ne na cewa imanin mutum yana da matsala dan Allah ne ya tafi saukar da Qur'ani cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar ubangiji ta fita sidqan fil akhbar duk labarin da Allah ya bar a Qur'ani gaskiya ne sannan wa adalan fil ahkam duk hukuncin da Allah ya zartar yace ga yadda za a yi wannan hukuncin shine adalci shi yasa matsalar gado saboda kada a samu rigima Allah ne ya raba da kanshi yace wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza amma wasu a kai kai ce kamar tuhuman Allah suke da zalunci dan mai Allah zai zai wannan rabo ai wajen rabon ba haka ya kamata a yi ba ya kamata ya zama dole aka tashi rabon haraba ne a ba maza daidai matawa mata daidai to musulmi bai kamata ya zama yana da wannan tunanin ba sannan abu na uku cewa kana ahlul jahiliya la yuzakkuna an-nisaa wa mutane a jahiliya ba sa ba mata gado da kananan yara fa afdal Allah zalika bi hadhihi al-aya fi Allah ya tsaka wannan da wannan ayar yace lil rijali nasibun min makka maktasabu wa lin nisa'i nasibun min makka maktasabna wa bayyana anna li kulli wahidin minhuma nasiban Allah ya bayani yace kowanne daga cikin su yana da rabo zakaran kana aw unsa sagiran kana aw kabiran wato mace ne shi ko namiji karamin yaro ne ko aka yi yaro ya zo duniya baban shi ya masa yamar dukiya a tsari na musulunci wannan yaron yana daga cikin wanda za su gaji dukiya in a tsarin jahiliya ne to shi yaro bai daga cikin wanda za a kula da shi wannan yana da ciki da haka Allah ya ce li kulli ahadin da za kasaba min al-ba'a sannan kowanne daga cikin mutane yana da sakamakon abin da ya aikata na da'a ga Allah wala yanbaghi an yuzayyi ahu bi sababil hasr al-mazmum wa taqdiruhu la tughayyi malaka wa tatamanna ma da ghayrika wannan yana daga ciki to ana nuna mun cewa lokaci yana ainihin wato karatuwa Allah ta'ala sai ya ce was'alullahu min fadlihi kowa idan ya tashi ya roki Allah subhanahu wa ta'ala da ainihin wato falalarsa wannan yana daga ciki to shi yasa zamu ga qara'a ibnu kathir ibnu kathir ya karanta da al-imam al-kisai da abban da kalam cewa wasalun na kamin fasihi tare da shiri a ainihin wato hamza din da kuma ta cikin suratul suratul yunus da Allah ya ce wajen tafi kunta fi shakkin min ma anzalna ilayka alkitaba fas'al alladhina yaqra'una alkitaba sai karanta fasal ya fara alkitaba da da kuma fasal bani isra'ila da kuma wasal maimakon wasal sai ya wayannan suka karanta da shiri ainihin wato hamza din sannan raguwa sun karanta da tabbatar da wannan ainihin wato hamza din shi yasa al-imamu shafi'i yake faɗa a cikin shafibiya yake cewa ma'a ma'al hajji zammu malakal hasdahu wa sal fasal sal harrahu bin nafsi rashiduhu dala sannan a cikin me ake nufi da wato wasallallahu min fadlihi shine annal fadla abba wannan magana ce ta sa'idu bin jubair da mujahid da siddi wasu kace wa sallallahu min fadlihi shine kowa ya roki Allah annahu arrizqu qala hu ibn sa'i ya tabbata al-imam Abu Hurairah daga annabi Muhammad ya faɗa yace innahu annabi ya ce man lam yas'alillah yaqdab alayhi duk mutumin da bai roƙon Allah to Allah subhanahu wa ta'ala mushi yake da shi shi yasa wani malami ya ce la tas'alanna bunayya adama hadithan wa salil ladhi abwabahu la tujaww Ya ce kada kuskura ka zo ka bata a kanka lokaci wajen roƙon in dai dan adam ne ce idan ka tashi kana da matsala ka koma gurin wanda kofar ta ba a musulmi ta sai ya ce Allahu yaqdaru in tarakta su'alahu wa ya adama hina yin yus'al yaqdaru shi Allah duk lokacin da ka daina roƙonsa to zai janyo maka fushin da za ku bata da shi amma dan adam kana matsa mai da roƙo kuma to faɗa za ku ya sa za ku ga wancan sahaban da ya zo ya ce annabi ya faɗa mai abin da in yi Allah zai soke mutane za su rufe ya annabi ya ce masa ya guji duniya sannan ya guji abin da ke hannun mutane za ku wasu Allah min sauki sannan ita kanta falalar nan ana kiranta da sunayen sunaye da dama na farko yi maka ni'ima ta musulunci shi ma falala ne da Allah ya ce kulli fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un sannan annabuwa Allah ya mutum ni'ima da annabta shi ma ainihin wato falala ne da aka yi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima sannan arziki a duniya shi ma falala ne da aka Allah ya ce mana fa idza quliyat as-salatu shiru fil ardi wabtahu min fadlillahi ku je ku nemi falalan Allah shi ne arziki sannan arziki a cikin aljanna shi ma falala ne da haka Allah ya ce fa amma alladina amanu billahi wa atasamu bihi fa sayyidu fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratun siratun mustaqima wannan yana daga cikin ainihin wato falala shi ma sannan kuma yana daga ciki alminna wa ni'ima Allah ya maka baiwa da ni'ima falala ne zalika min fadlillahi alaina wa ala an-nas walakin aktsara an-nas la yashkurun sannan at-tajawuz ka yi abu na laifi Allah ya kawo da kai a tsare ka a yafe maka shi ma falala ne shi yasa matsalar da ta faru da sahabbai a hudu Allah madaukakin sarki da Wani kuma yace wa laqad sadaqakum Allah wa'adahu ittabusunahum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa ataytum min ba ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad duniya wa min minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum sai yace wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin alal mu'minina da ka duk abin da wani zai faɗa na rashin mutunci ya ce sahabbai sun yi kafin kai ka faɗa ka sun yi ba daidai ba Allah ya faɗa da ya gama kuma ya ya yafe musu kuma duk laifin da sahabi zai zai fita daga ɗayan biyu ko dai Allah ya ma ko annabi ya idan Allah ya ma annaba aka dora mai aka ce tun ma abin su laifin kai annaba ake so ka neman masu gafara in shi annabi suka yi wa an ce ya bi musu fa'afu annu sannan in Allah suka yi ma Allah yake wanta da dullar sai nake so ka nema in yafe musu wannan yana daga ciki sannan wannan shi ne sannan Allah ya ce mai kira su idan ya shawara da su cikin al'amuran sa inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah ya kasance da kowane irin abu masani da aka ga inna harfu nasbi wa tawkidin wa ta'lilin wa mushabbahun bil fi'li taqwa al-kitma wa tansabu al-khabara al-lafz dalala fi ismu inna inda mun samu inna da sunanta muna neman kabarinta kana shine fi'lun madin naqis wasu hu damiru mustaqbalun jawazan taqdiru huwa bi kulli shay'in al-jar ni wal majrur alima shine khabaru kana wal jumla kana bi kulli shay'in alima kitati fi mahall rafin khabaru inna wal jumla inna allaha kana bi kulli shay'in alima kitati at-ta'liliya sannan kuma as-sababiyya wato jumla me yasa Allah ya ce wasu Allah min fadli ya kawo wannan saboda inna Allah kana bi kulli shay'in alima babu wani abu wanda Allah bai sani ba halin da kowa yake ciki na nufin alheri ga dan uwanka musulmi ko sharri babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai sani ba shi yasa ne ma wani kasir yake cewa thumma qala inna Allah kana bi kulli shay'in alima ay huwa alimun bima yastahiqu ad-dunya fa yutihi minha Allah ya san wanda ya cancanta shi ya kamata a ba duniya wa biman yastahiqqu al-faqra wa yusqimu da wanda ya talauci ya kamata hada shi ne sai a hada shi ne domin tana to a bar shi haka shine zaman lafiya kuma na sha faɗa na talauci yana da advantage yana da da na faɗa sai ga hankalin mutane ya tashi wo ana malamin amfani sai wala yana ko wani zai zo kuna karatun kitabar kaba'ir da shi to wallahi duk ranar da ya samu kuɗi shi zai koma shi ne kaba'ir san da bai da kosisi za ka ga harkokin addini da shi ake amma wallahi da ya samu kuɗi zai canza mata ya canza abokanai ya canza gari ya canza kowa in yi ka ga ya shiga wata rayuwar sai ka yi mamaki kwarin da sun gari to wannan yana daga ciki sannan mafi yawanci wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba su dama ta su tsaya addini tunda Allah ya fara turo annaba za ka ga marasa kuɗi yanzu irin wanda suke aikin gina masallacin nan da ire-iren su idan ka tattare masu kuɗin da suke iya tsayawa a harkokin addini da su ba su wuce kaso ashirin cikin ɗari ba kaso tamanin na malau to harkar addini ba gaban su take ba wannan yana ciki amma da yadda aka taru za a yi harkar addini to za ka ga so ɗari da wanda suka taru za a yi harkar addini kaso tamanin marasa kuɗi kuma ka duba da kyau kuɗi ko kuwa to wani a hana shi kuɗin shi ya fi dacewa shi ya sa ya faɗa ya ce wa alimun biman yin sihikkul akira ba yi ƙayyidu ko ne a a amaliya kuma Allah ya san wanda ya cancanta da ya shiga aljanna sai kaga Allah ya tabe shi ya tsayar da shi banda aikin lahira ba abin da yake wai man yadda ya fulke da kuma wanda ya cancanta da tabewa sai kaga duk aikin kuma sabon Allah yana masa sauki Allah madaukakin sarki ya tsare mai kare mana imanin mu da haka za mu yi kokari mu tsaya a nan tun da an nuna cewa saura mulki goma abinda na faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya bi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar jiya akwai tambaya malam salatu bai zo ko to sai in ya zo insha Allah sai a karanta tambayar da wani ya rubuto ne assalamu alaikum Thank you. Kamar ne ha? Ina wannan da